hatta da gawayin girki ya fi ta kyawun gani da haske Ahmad ya ja mota suka fice a gidan zuwa airport square daidai suka zuba wa Saudi ruwa ta farfado da kyar bayan an an taya mata robar bota wata guda 29 da farf da ta farfado ta kasa tashi ko ina na jikinta karaya ce ga uban jini na ta zuba a goshinta ta da ku iya da kuwa a gunjalalu square suka kwashi Saudi da ke ta kuka tana kiran oh yeso tana ihu irin na rashin tawakkali squirity suka nufi asibiti da ita suna kai ta aka amshe ta a zaton doctor din da ya duba ta ma accident ne sai ya tambaye ta sai tambayan ta yake yi babbar mota ce ta buge ta sau dai ta rinka dura masa ashar da ya ja baki ya shiru zatansa a zatanta ko ta bugu ne a kwakwalwa don haka aka mata daure ta ko ta ina da ta karaya dokta ya mata transfer zuwa asibitin mahaukata ya kira motar asibitin suka ɗauke ta zuwa can asibitin mahaukatan sai dai duk sai da dokta ya gaya wa waɗanda suka kawo ta ɗin inda za su je su same ta suna airport suka shiga jirgi cikin hikimar ubangiji jirgin su ya lula sama zuwa yola haka kawai jalali ke jin sa a farin ciki marar misaltuwa sai ba hakuri da yanayin muryar nan nawa har yanzu dai muran ne kazan nan kuma da muryan ke so ya ci an ki siyar min dan haka aka za ta hakuri da jinsa kuma lola cikin labaran namu cikin ikon ubangiji suka isa yola abdul da ahmad suka sako daga cikin jirgin abdul ya kalli ahmad ya ce wa zai dauke mu zuwa gida ahmad ya ce a'a sa na kira waziri ismail na gaya mishi ga mu a hanya ya turo a dauke mu ga sunan ma sun iso ahmad ya karasa maganar haɗe da nuna inda motoci guda biyu suka yi bakin suka karasa ga motocin suka shiga suka nufi gidansu Abdul Jalal sai numfashi kawai Jalal yake saukewa yana mamakin kansa wai yau ne zai je gidan iyayensa da kansa a da baya tunanin ma zai gane gidan iyayen nasa sai yau ya ji sun dawo zuciyarsa sabbi fal yana tsananin san iyayensa amma bai san me yasa ya banzantar da su ba a da suka isa gidan direba yayi fakin ya fito ya shiga bin gidan da kallo kamar bakon duniya ma'aikatan gidan sai da suka yi da gaske suka gane Abdul ne saboda lalacewar da ya yi, ya kasa takawa daga inda ya fito daga motar ma'aikatan gidan suka shiga karasuwa suna zubewa haɗi da kwasar gaisuwa amsawa Abdul yayi yana mai bin su da ido tuni labari ya isar mahajiya Salma wanda ke zaune a falanta bayan ta goye da dan almukuri'a mai sunan mai martaba wanda ake ce masa Nur sai macen wanda ake cewa Afla da take hannunta mamaki ya rufe ummu salma da labarin da jakadiya ta kawo mata na abdul yau a gida, kasa daurewa ta yi ta karaso ta fito zuwa inda yake still nur na bayanta afla na hannunta ta nufo inda abdul jalal yake gadan-gadan tun daga nesa ta ga ya lalace yara mai tamkar ba shi ba kawai sai ta fashe da kuka abdul jalal shi ma yana ganinta ya fashe da masanancin kuka yana mai bin yarinyar hannunta da ido da kallo bai san me yasa ba yana ganin yarinyar ya ji gabansa ya yanke ya faɗi karasawa ya ya rungume um musulma? yana kuka yana kuka jakadiya ta amshi yarinyar hannun um musulma da nuru da ke bayanta sosai jalalu ya rungume ta a jikinsa yana kuka mai tsima zuciyar mai saurare kaf ma'aikatan gidan suka zagaye su suna su ma duk suna kuka banda almukuriya, wanda bata san ma me ake yi ba tana can faɗinta tana fama da Ismail da Abdul Jalal yau rigima suke ta imata mata da ita da nani ɗinsu sai fama suke yi da su alhamdulillah yau Jalalu na ya dawo gare ni ubangiji ya amsa addu'ata ya ilahi na gode maka ummu salma ta faɗa still tana kuka yayin da mai martaba ya karaso inda suke shi ma yanzu labari ya tadda shi har ɗinsa ya zuba musu ido bayan shi ma ya fashe da kuka ganin lalacewar da Abdul Jalal yayi ya so ya rungume su su duka da Jalalin da Ummu Salma ya rungume su sosai shi ma mai martaba yana hawaye sai da suka yi minti talatin a haka kana suka dunguma zuwa faɗin mai martaba Hajiya Salma ta kasa raba jikinta da na Abdul Jalal shi ma hakan yau farin ciki mara misaltuwa iyalan mai martaba suke ciki me ya same ka babana duk ka lalace haka Ummu Salma ta faɗa cikin damuwa da zallar soyayyar ɗanta. Abdul ya fashe da kuka sosai haɗi da zamewa kasa. Ya shiga rukan mahaifiyarsa da mahaifinsa yafiya. Nan kaf duk suka ce sun yafe masa. Ya kara fashewa da kuka sosai ya shiga gaya wa iyayensa irin kaddarar da yake ciki da duk abubuwa da ya wakana tsakaninsu da Ismail da Dr. Musa. duk haɗuwarsu da Dr. duk su da almuguriya sai da ya faɗa ma iyayensa komai bai boye musu ba mai martaba ya ji daɗin hakan sosai ummu salma ma ta ji daɗin hakan suka rinka sawa ismail da mutsab da ahmad da nusis mami an kande albarka domin jalalu bai boye musu komai ba sun ji daɗi sosai domin da sa hannunsu ne da kuma taimakon addu'ar jalalinsu ya dawo gare su yanzu sai da sai yanzu sai dai su yi fatan Allah ya bayyana matar Abdul din mai martaba ya kira Ismail ya masa godiya har da kuka kana ya kira Musab ya masa godiya yama Ahmad dake kusa da shi godiya sosai tamkar zai tsugunna masa har Nosis Mami sai da mai martaba ya amshi lambarta ya kira ta da kansa ya mata godiya nan take ya mata kyautar manyan kudaden da ta fita a talauci na har abada mai martaba ya ja kiran ya sake kiran Musab ya ce yanzu yana da bukatar amma ta zo Yola ta zauna da su matsabe ya to, nan take ya sa mata jirgi ya sa jirgi ya kawo ta kasar Yola dan tuni Mutsaf ya sanar da ita ba a ga almukuri'a ba saboda bai da choice face dole ya gaya mata gaskiya amma ta shiga damuwa sosai amma ta ɗauki kaddara amma ta iso duk suka taru a falon mai martaba ana ta wa juna ana ta jajanta wa juna sai yanzu Abdul Jalal ya ga amma ya miƙo gaisuwa cikin girmamawa nan da nan suka shagala a murna har tare har har sha biyun dare suna tare da juna da kyar suka rabu amma na fita fat ɗinta da umu Salma ta ware mata akwai komai na bukatuwa a ciki sai girmamawa hajiya amma ake yi wato Fatima ta ta ko'ina duk abubuwan da ake almukuriya ba ta sani ba sai da jakadiya ta zo da shaida mata ita ma ta shiga murna sosai domin ta san labarin dan ummu salma a gurin Umma ta sanar da ita komai Jalalu ya yi kwanan farin ciki a ranar ya samu ya danci wani abin yau saboda amma da ta matsa masa sosai yanzu damuwarsa ɗaya almaguri'a da cikinsa a can ko ɗaya bangaren sai da Saudi ta yi one week a asibitin mahaukata ana ta zabga mata allurori kana aka gane ba mahaukaciya bace aka batta ta koma gidanta tana cike da haushin hajiya abulle saboda ta kira ta ya fi sau goma amma sam ta ki zuwa ta sa a fitar da ita daga asibitin mahaukatan saude duk ta lalace ta zabge amma ba ta daddara ba ta ci gaba da neman maganin tsafin da za ta kara mallaki abdul ta je wani guri aka ce sai ta haɗa jinin sai ta bada jinin mahaifiyar ta ba bata lokaci tace ta bada ita dai burinta ta kara mallaki Abdul washe garin ranar da Saude ta je gun bokanta ta bada mahaifiyarta aka kira ta aka ce uwa ta rasu Saude ko hawaye bata yi ba ita dai burinta Abdul ya dawo gare ta ta rama wulakancin da ya yi mata tuni Hajiya Saude ta fahimci wace ce Abulle yanzu ta fahimci ashe munafukar ta ce ta fahimci duk wani filan da Abulle aka hada aka cuce ta bokanta da kansa ya gaya mata saboda ta babe musu da Abulle bata bashi kudin aikin sa ba Saude ta yi kuka har ranta zai fita kamar ranta zai fita daga jikinta nan take ta zage bokan tas ta uwa ta uba kana ta dawo ta je gidan abulle ta rinka zaginta suka yi ma juna sai silili a titi har tsirara saude da abulle suka yi suna faɗa a titin titin Allah ta'ala shigarin da suka yi faɗan mijin abulle ya sake ta saki uku saboda faɗan nan da toni tonan da suka yi duk yana nan ya ji kome ya kwace kaf dukiyarsa da ke gun abulle dole abulle ta koma geton gidansu ba ta tsinana wa iyayenta komai ba da tana da kuɗi abulle ta shiga tashin hankali mara misaltuwa ta ɗauki aniyar ko za ta mutu sai ta zama ajalin saude kisan rai take so ta mata saboda ta raba ta da mijinta kuma ta raba ta da kuɗaɗenta da kayan jikinta kawai ta fita a gidan alhaji saude kuwa ta ci gaba da bin bokaye kan kace kwabo kaf kuɗaɗenta sun kare ba ta da komai shagunanta ma da gwalagwalanta duk ta sayar ta ba wa bokaye kuma ba biyan bukata saude ta zama tamkar mahaukaciya ga wata uwar rama da ta yi wanda ya santa a da ba zai ce ita bace ba yanzu babban bala'i ga shi gabanta na tafi da wasu irin manyan tsotsotsi saude ta zama mahaukaciya ta bura ganin hakan ya sa sojojin da ke aiki a gidan suka sata a ɗaki suka kulle saboda wari take kuma gashi tsirara take yawo ko an sa mata kaya sai ta cire sai tona wa kanta asiri kawai take yi haukan nata ma mara kyau na dariya duk abubuwan da ta yi ma Abdul sai ta tona wa kanta asiri take yi tana ihu tana dariya a haka kandi ta zo ta ganta ta rinka salatuttuka daman ta zo kun almukuri'a ne domin ta rasa wayarta kuma ta yi jinya ne bata ji daɗi ba kwata-kwata ganin ba kowa a gidan ya sa kandi juyowa ta koma inda ta fito tana mamakin lalacewar da Saudi ta yi duk abin da ta shuka wallahi shi za duk abin da ka shuka wallahi shi zaka girba yanzu tun a duniya hakki ke tambayar ka ba sai ka mutu ba kaɗan ma kika gani saude cewar kande da hakan ya tsananin mata daɗi karshen tuka take duk yanzu me ribar ki kin zo a zero zaki koma a zero ya Allah ka raba mu da tabewa duk wanda ya zo duniya ya mutu ya shiga wuta yayi asara babba saboda Allah ya gama mana sutura in mata yayi to mu muka yayi wa kanmu kande ta kuma faɗa tana kuka tana tausayawa kanta ita ma nan da ta tuba wuya ce ta sa ta tuba domin HIV saurayinta ya kwaso ya sa mata ba ta sani ba sai da ciwon ya ci jikinta yanzu haka magani kawai take amsa tana sha shine fa ta fara gane ganta can ko garin Yola kusan satin sa ɗaya yau a garin Yola ba karamin kulawa umma ke ba sa ba sam ba sa da almakuri ba hidimar yaranta ta sha mata kai saboda zazzabi suke yi a gen umma ce ta ce ta bari ta natsa kana sai su haɗu da ɗan nata su gaisa wani irin so Abdul ke ma yaran kullum yanzu suna hannunsa Abdul da Ismail saboda su ne masu yar lafiya sosai ya kamu da sansu sosai Umma ta bashi labarin yadda suka haɗu da almukuri'a yana tsananin bukatuwa da san ya ga mahaifiyar yaran shi ma da kansa ya ga kamanninsa da yaran ya ɓaci four times yana tambayar umma yana so ya ga uwar yaran sai ta ce masa gobe ta ce masa jibi yau ya gaji don haka ya matsa ma ummata masa jagora zuwa faɗin almakuri'a tun daga bakin kofa ya ji gabansa na faɗuwa, suna shigowa ya ganta zaune a falo hannun ta riƙe da afla yana ganinta ya zaro ido yana faɗin umma ita ce almakuri'a ma ɗagowar da za ta yi dagowar da za ta wakanta ta ga Abdul ne sumbul ta miƙe tana nuna sa ta ce Jalalu nan take ummi ta shiga rudu kun san juna ne cewar ummi da mamaki ya kulle mata kai ba tare da Abdul ya ce komai ba ya karasa ya rungume almukuri'a yana godiya ga ubangiji ummi ita ce ba mata ta ce wallahi ita ce ummi bakinta ya bude alhamdulillah Abdul yake ta faɗi a gigice yayin da yanda ta ce masa Jalalu ya shiga amsa kowa a cikin kunnuwansa sakin muryarta ta ya wuce tunanin mai saurare umma umma ta shiga farin ciki mara misaltuwa ta rinka godiya ga ubangiji domin ta fahimci komai nan ita ma ta shiga ma ubangiji godiya da ikon gare su nan fa aka tara jama'a a falon har da amma amma ta ji daɗin ganin almukuriya ita ma almukuriya ɗin? hakan ta ke zuwa dare tuni gida ya cika da Ismail wanda ya dawo wanda ya dawo jiya jiya nan Dr. Mutsan Matini ya hallara da Nusmami ana shiga murna farin ciki ya yawaita a family ɗin mai martaba soyayyar almakuri a ya yawaita a zuciyar mai martaba wanda farin cikin sai zarce tunanin kowa aka jajanta wa juna haɗi da taya juna farin ciki tun daren ranar Abdul ya fara tattaɓa almukuri'a a gaban Umma da kaf jama'a. Umma ta ki bashi damar su kwana ɗaki ɗaya da almukuri'a duk jarabarsa sai da aka haɗa shi da yaransa dama suna suna gunsa. Shi da su suka kwana yana ta rungumar su ɗaya ga rungumar su da ya gane yaransa ne farin cikin sa ya ninku washe gari yana yin asubahi ya nufi ɗakin almukuri'a tana idar tana sallar tana idarwa ya rungumo ta ya shiga gaya mata irin halin da ta jefa sa da ta bar gidansa Almakuri'a ta tausayawa abdul jalal sosai ya fara shafar ta kenan umma ta shigo dole ya kura, ya fice a ranar umma ta fara ma a gyara na musamman tana tsananin soyayyar almaguri'a a ne tana tsananin so san a bin tunanin mai tunani satin sun matsab da mami daya a garin suka nufi kaduna da goma sha tara na arziki aka yi ma Dr. Musab da aka yi ma Mami Umma ta musu mai martaba ya musu sun sha kyaututtuka na fitar hankali hatta Ismail sai da mai martaba da Umma suka yi masa kayatuttukan kyaututtuka marasa misaltuwa kaf ma'aikatan gidan sai da suka san Abdul ya dawo gidan wato farin cikin gidan sun sha kyaututtuka mara misaltuwa a da dafi Abdul ya iya two weeks bai taba almukuri'a ba saboda Umma ta kare ta ko ta ina kawai Jalalu ya ballo ruwa ya ce zai ɗauki matarsa su koma Kaduna Umma ta ce a'a sai dai in babu Saude sai dai in babu Saude kana almakuri a za ta koma Kaduna nan Abdul ya ba su labarin haukan Saude Tunis Quiridi sun gaya masa komai wa shigarar ranar kaf Umma da amma da mai martaba da Jalalu da almakuri'a da Jakadiya da yaran a Ismail suka hau jirgi suka nufi Kaduna suka ga halin da Saude take ciki kashi take yi zuwa yanzu kuma ta kwashe kayanta ta cinye kaf sai da suka sa face mask kana suka iya shiga ɗakin da saude take ta farko farko saude na ganin jalalu ta fara ihu kamar an mata allura ta shiga tonawa kanta asiri da duk abubuwan da ta wa jalalu daga farko har karshe har mahaifiyarta da ta bayar akan Jalalu ba ta ɓoye ba ta tona wa kanta asiri tas kowa sai da yayi kuka suna mamakin rashin tausayi irin na Saude umi ce ummi sai kuka take tana Allah ya kara saka min ninkin maninkin kawai take cewa mai martaba ya jawo ta jikinsa yana faɗa ai ga sakayyar nan ta gani kowa sai da ya koka wa saudi duk ta zazzage ko an bata abinci bata ce sai tsotsar gabanta take ci da kashin da ke fitowa daga duburarta a nan take ta balle ta roga a guje square suka yi suka yi suka mota amma sam ta kubce musu ta fice a guje ta hau titi wata katuwar tifa ta buge ta nan take ta yi filla-filla kafa hannayenta da kafafuwanta suka fita cikinta ya kasu kashe goma kanta ya yi rabi-rabi ya yi daga sama a titi nan da dai saude ta rasu har abada da kyar aka tsinci namanta aka mata sallah aka je aka binne ta kun ji karshen saude dai har abadan ta yi mutuwar wulakanci sauran shari'a sai an haɗa a gaban ubangiji sarkin adalci kaf duk suka kara tsoron Allah suka koma yola jiki a sanyi, aka shirya bikin tariyar Abdul da a kai komai harkar arziki. Akwatuna dozin goma Jalalu yama Almuguriya na lefe yana yama yaransa 'yan hudu akwatuna goma goma kowannen su kaf kayayyaki ne na alfarma a ciki. Abdul ya tare da masoyiyarsa Almuguriya a dan kareren gidansa Sabo Dal ba gidan da suka zauna da da Saude ba. Shi wannan gidan ne ya ba da shi kyauta ma ma Ahmad. Shi ma ya tare da iyalansa. Abdul ya sa aka saki security dinsa waɗanda suka ji jiki tuni kowannensu ya bashi 20 million Abdul ya gurji amarci shi da amaryarsa almuguri'a yaran kam ummi da amma aka bar mawa domin ummi ta ce ba za su tafi da yaran ba sai dai aka bar musu yaran har abadan after one month suma kaf suka dawo Kaduna kande ta je gidan ta ga bata ga bata ga Abdul ba sai dai Ahmad ya kawo ta gidansu Abdul Jalalu ya mata dubun 19 na arziki ta ko ta ina aka mata kyauta da ba za ta kara talauci ba kande ta rinka godiya tana kuka ta koma Kano zuciya fal tsoron Allah da farin ciki ta samu labarin mutuwar wulakancin da saudi ta yi sannan ta samu labarin kawar tata da ta sa Tifa ta zo ta kashe Saudan ita ma ta haukace ta bi titi tuni ba a san inda take zuwa ba yanzu Jummalo da ta samu labarin mutuwar Saude tuni ta dawo gidan domin ta ga almukuri'a Ahmad ya kai ta gidan almukuri'a din suka rungume juna suna kuka jimmalo ta ci gaba da zama da almukuri'a ba a matsayin mai aiki ba ta maida ta tamkar yar uwarta har mota ta sa Abdul ya sai mata da gida kusa da su ta dawo da yaranta suka suka zauna kusa kusa da gidansu ummi da nasu almukuri'a sarautar yola tuni mai martaba ya bar wa ismail ya ci gaba da jagoranci cikin aminci larai kamtini ta fara bara akan titi Wata rana almukuri'a ta fita shopping a motar ta. Ta fita a motar da ta fitina da Abdul ya siya mata. Sai da Jalalu ya siya mata motoci lafiyayyu guda ashirin duk na uban kuɗaɗe, ya bata kamfanoninsa duka shi dai tunda tana bashi yana sufin duk dare ai kenan ta gama masa komai. Kab dukiyarsa ya mallaka mata. Shi kuma mai martaba kab dukiyarsa ya mallakawa jikokinsa waɗanda suke nema suke neman shekara ɗaya a halin yanzu. Abdul Almukuri'a ta ga Larai ta ba bata kuɗaɗe na fitar hankali Larai ta rinƙa kuka ta roki Almukuri'a gafarar hasirar da ta yi mata ne Almukuri'a ta yafe mata duniya da lahira Cup Square suka dawo suka ci gaba da suka ci gaba da ma Jalal aiki Almukuri'a ce ta buƙaci hakan Dako ta ina dai a halin yanzu ita ce stadin Jalalu wanda a halin yanzu shi ke rike da mukaman shugaban kasa a Najeriya tuni ya ci zaɓe. rayuwa ta ci gaba da gudana mai mai tsananin daɗi da nishaɗantuwa ga iyalan mai martaba da shi kansa mai martaba tuni nutsuwar Jalalu ta dawo gare sa ya samu ya samu kaya yana talluma kayansa kan almuguri a yake kwana yana matsa mata tuni ta jure ita ma ta zama jarabibbiya irinsa abdul ya narka kiba mara misaltuwa tuni kaf duka suka koma abuja da shi da iyalan nasa kasancewarsa shugaban kasa yanzu ya samu mukami ya bawa dr musab aminin amana aka yi bawa Ismail ma mukami mai karfi ya bawa mami ma mukami kasancewarta mai ilimi sosai ta kota ina farin ciki ya wanzu ga iyalan da abokanayen arzikin su wannan shekarar kaf Abdul ya biya musu zuwa aikin haji Abdul jalal al Almukuri'a wanda ke da cikin wata hudu yanzu Dr Musab da iyalansa Amma da Ummi da mai martaba Ismail da iyalansa Kandijin Malo da Cap Securities ka daga zuwa kasa mai tsarki bayan sun gama ibadarsu suka nufi sudan kasar su almukuri'a da amma nan suka samu labarin mutuwar haidar shi ma mutuwar wulakanci ya yi, domin shi ya kashe kansa da kansa kaf duk suka ji jimami haɗi da jinjina wa duniya wato da gaske ne da bahaushe ya ce duniya budurwar wawa sannan duniya ba bata sangwani ba daga haka suka ɗaga zuwa kasa daban-daban domin hutawarsu suka huta sosai har cikin almuguri a kai Edmond inda aka tabbatar da yara shida za ta haifa kaf maza kana suka fara shirin dawowa kasarsu kasarsu domin sun fi so ta haifu a Najeriya musamman ma ummi da take ji kamar za ta maida almuguri a ciki farin cikin kowa farin ciki kowa yake haifuwa biyu amma almuguri a za ta tara yara goma ta ko ina sai hamdala kada ma ya ji labari duk duniya ba abin da yake so kamar almukuri'a komai nashi nata ne na har abada so ba karya ba ne ba Allah sarki wannan kenan ni ma dai na faɗa ku je ku cewa kowa dan Salma ne ya karanta littafin wata kishiya ni ne ku faɗa kowa na karanta ni ne na karanta ku faɗa kowa na karanta idan na tuna da zancen Abdul Jalal barki faɗa kowa na taɓa to ni ma ku faɗa kowa na karanta tammar bihamdillah duka duka anan zan dakata sai dai mai fatan Allah ya sauki almukuri a lafiya nan ne karshen book din nan na wata kishiya ina roƙon Allah ya yafe min mistake dina sannan kuma masu saurare ku dauki abin da zai amfanar da ku na cikin labarin ku watsar da abin da kuka san ba amfanar da mu zai ga baki ɗaya ba sai mu haɗu da ku a sabon littafin mu mai suna daƙiƙa biyar da kuma sha'awar shi nake waɗannan littattafan ba zan ce komai ba a kansu ko dai kawai sai an fara sakar muku shi kun kuma fara ji za ku ji ya yake kada ku manta da sunayen littattafan daƙiƙa biyar da kuma sha'awar shi nake na ku ɗan salma ke cewa kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin wata shiya kashi na ƙarshe kashi kuma na arba'in da bakwai duk ta bi ta zabge kibar asarar nan yanzu babu shi sai uban baki da ta yi domin yanzu mai ma ya daina amsar ta hatta da gawayin girki ya fi ta kyawun gani da haske Ahmad ya ja mota suka fice a gidan zuwa airport security suka zuba wa Saudi ruwa ta farfado da kyar bayan an